من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka akwai tambayoyin da aka rubuto a jiya akwai biyu ma shekaran jiya da suke makale ban su ba sai da yan uwa suka tuna mu na farko dai wannan yana cewa malam wane ne uzairu wanda wato yahudawa suke cewa dan Allah ne a takaicen takaica yadda ya zo a cikin wato bayani da littattafai shi dai a lokacin da bani isra'ila ko kuma in ce yahudawa suka yi ta kashe annabawansu suka kakkashe annabawansu allah maɗaukakin sarki ya ɗauke a taura ya shafe shi daga cikin wato zukatansu gaba ɗaya suka waye gari ba su san ma ko harafi ba to littattafan kuma allah ubangi ya ɗauke su to sai wannan uzairu ya fita yana tafiya yana yawo a bayan ƙasa ya bar garin sai ya gamu sai mala'ika ya gamu da shi ya kira shi ina za ka yace ya fita neman ilimi ne sai ya haddatar masa da attauran ya haddatar masa da attauran ya ba shi attaura ya haddace shi Shi ne da ya dawo cikin yahuda yana karanta musu attauran tsab yana koya musu suna ɗauka suna ɗaukan karatu daga farko yana koya musu yana koya musu sai can ga waɗansu attaura da da malamansu suka tona suka binne su suka ɗauko attauran da aka binne suka karanta shi suka ga tsaf ya yi daidai da abin da wannan uzairu yake koya musu babu rage babu ƙari sai suka ce kai wannan ɗan Allah in ba ɗan Allah ba wa zai haddace shi harafi harafi ya san da shi in ba ɗan Allah ba to inda dai suka wannan ah, abin ne zamanto jarabawa a gare su har suka danganta shi ga Allah subhanahu ta'ala a matsayin ɗa. Allahu alam haka ya zo a cikin kurtubi sai mai wannan tambaya ce salam malam mutum ne ya samu raka'a ɗaya a cikin sallah ta tarawihi shin zai ci ko dayan ne kafin ya ci gaba da bin sauran ko kuma shi ma zai sallame ne da liman wato yayi raka'a ɗaya kenan babu sallah mai raka'a ɗaya in ba witiri ba idan ka tarar da sallah a raka'a ɗaya a sallan a sallan tarawihi idan suka sallame su masu tarawihi liman ya sallame suka tashi kai kuma sai ka tashi ka kawo cikon ɗaya e ka sallame sai ka miƙe ka bi su a sauran tambaya ta uku ya ce malam menene bambancin uh, rubuta ramadan karim da ramadan mubarak kamar a gurin rubuta tet na shan ruwa ko barka da azumi to kalma karim dai abu mai mai daraja mubarak kuma abu mai albarka wannan shine bambancin kalmomin kenan ina fata an gane sai dai gaida mutane da su ramadan karim ramadan mubarak wannan kuma allahu alam ban san wani dalili da zai goyi bayan shi ba ko kuma inda aka samu wannan shine sai dai kamar ina ganin albishir ne na zuwan ramadana za ka ga yawanci idan ramadan ya kama ana yin ta albishir to ma ramadan karim ramadan mubarak wato fatan alheri ne allah maka albarka game da ramadana da azumin da ka ɗauka allah ya yi albarka a ciki wannan kuma allah karrama ka ya ɗaukaka darajanka ina jin a takaicen takaicewa wannan ah, kalmomi ne na fa'al fa'alu shine Eh, kishiyan a menene wato kalmomi ne na alkhairi ake yi wa yan uwa Allahu a'lam sai tambaya ta hudu tana cewa malam menene hukunci masu cewa wasu mutane saboda alherinsu wato masu hannu duka dama masu hannu duka dama to ban san dai wannan hukuncin ba amma ina jin irin maroƙa ne wanda suke ziga mai kyauta makamantansu ko kuma wata fasaha ce ta harce to amma Allah maɗaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah duka hannayen Allah dama ne lokacin da yahuda suka ce a yadullahi maglula lallai hannun Allah yana da ƙauro Allah yana da ƙauro shine Allah ya saukar da yace laqad sami Allahu qawla ladina qalu e, yadullahi maghlula sai Allah yace ghullat aydihim bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha hannayen Allah kullun cikin bayarwa ne kullun cikin kyauta ne Allah bai da kwauro to amma dan adam a makala masa wannan to Allahu alam ya danganci niyya niyan idan ba wai ana kamanta shi da Allah ba ne to wannan babu laifi amma Allahu tabaraka ta'ala a'lam amma idan ya zama to haka harce da kuma karin magana yake an yi shi akan matsayin dan adam ba wai ana kamanta shi da Allah ba ne to innamal a'malu bin niyat sai ah, wannan suna roƙon addu'a ne malam muna roƙon addu'a ga ‘yar uwarmu bilkisu da take da lalurar ciwon kansa na nono da ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya bata lafiya amin Allah ubangiji ya bata lafiya ya yi mata ya sa kafara ne a gare ta da dukkan ‘yan uwa musulmi da ba su da lafiya wanda aka kwantar da su a asibiti ko gida ne duk muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya wannan ya ce assalamu alaikum mala ina tambaya idan mutum ya yi shirka da Allah sai ya tuba kafin ya mutu shin Allah zai yafe masa malamai wai zai yafe masa malamai sun ce Allah ba zai yafe masa ba Allah ba zai yafe ma wanda ya yi shirka da shi ba mala ya abin yake babu girman zunubi da mutum zai a duniyan nan wanda Allah maɗaukakin sarki ba zai yafe masa ba in dai tsakanin shi ne ya yi zunubin da Allah maɗaukakin sarki sai dai in tsakanin shi da bayin Allah ne babu wani zunubi komen girmansa komen girmansa idan ya tuba tuban shi kai kyau ya yi nadama ya bar abun to Allah maɗaukakin sarki yana karɓan tuban bawansa ko da numfashi uku ya rage masa tsakanin tubansa da mutuwa Allah maɗaukakin sarki yakan yafe masa sai dai idan lokacin abubuwa biyu ne idan suka faru Allah baya karban tubansa idan rana ta fito daga mafaɗanta ya tsorata da yana shirkan ya tsorata a ranan da ya ga rana ta fito daga nan ya ce ya tuba ya bar shirka Allah ba zai karɓi tuban shi ba hakanan idan mutuwa ta zo masa ya kai gargara irin ah, sharin mutuwan nan ya fara shure-shure zai mutu a yayin da ran ya zo maƙogwaro za a zare shi وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار a haka Allah baya karban tuban waɗanda sai da suka kai gargara sun tabbatar za su mutu suka ce sun tuba hakanan waɗanda suka mutu akan shirkan Allah baya karɓa. wannan shine abinda malamai suka tabbatar kenan a ya ce assalamu alaikum Allah shi gafarta malam shi ya halatta mutum ya sanya wa ɗan da aka haifa masa masihu ta a takaicen takaicewa dai ya kamata a san menene ma'anan kalmar masihun take nufi tukuna masihu shine mutumin da ya tattaka duk duniyan nan a cikin 'yan lokuta kaɗan ya take duniyan nan ya yawace ta ya shiga ko'ina ya game ta kuma wani irin ƙarfi ne da irin wani baiwa ne Allah maɗaukakin sarki muna da almasihu dajjal dujal ne wanda idan ya zo ɓadda mutane ba inda ba zai taka ba a cikin 'yan kwanaki ƙalilan duka ya yawace duniyan nan kowane saƙo wani irin ƙarfi ne da Allah yake sa musu wani irin fawa da zaka ga sun zagaye ko ina a duniyan nan shi wancan masihu sharri ne wanda zai yawo ya je ya yaɗa sharri shi kuma wannan masihu isa ibn maryama masihul khairi ne wanda zai yawaci duniyan nan yake ga kowane sako don ya isar da sakon Allah a wani kaulin aka ce masihu shine waɗanda ake eh, mutumin da za a bashi mukami ana shashafa masa turare ana shashafa masa turare sai a ce almasihu wanda yake shafaffe da aka shafa masa idan ka lura ai laƙabi ne kawai wancan sunan shi asalin shi isa ibnu maryam ne wancan kuma dujjal sunan shi sai aka matsala da suka samu waɗannan sifofi guda biyu na suna yawace duniyan nan ko'ina a cikin lokaci ɗan ƙarami sai aka sama wancan masihu dajjal mai yawace duniya domin yaɗa sharri wannan kuma masihu isa bin maryam mai yawace duniyan nan gaba ɗaya don ya yaɗa alkhairi da sakon allah saboda haka bayan su nan ban taɓa jin an kira wani almasihu ba ban taɓa ji ba amma mu dawo a matsayinka na musulmi sai mu duba a musuluncin da kake ciki ga annabin da kuma kake bi kake koyi da shi waɗanne irin sunaye ne manzon Allah sassala ya ce suka fi manzon Allah sassala ya nuna sunayen da suka fi shine ma'ubida sunayen da aka danganta su ga Allah irin abdullahi abdulrahman abdulmalik abdulali abdulhayi waɗanda aka danganta su da Allah subhanahu wa ta'ala su sunayen da suka fi wato daraja da kyau sannan kuma ma hummida irin su Muhammad Ahmad a Qasim duk irin waɗan sunaye na annabawa sannan kuma ga sunayen sahabai nan mutum sai ya zaɓo cikin irin waɗannan ka sa wa ɗanka abubakar mana ya riƙa tuna maka farkon khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda zai tunatar da kai farkon wanda aka yi wa albishir da shiga aljanna wataƙila yawan kiran sunan ya yi tasiri ya samu albarka irin na abubakar ya yi ayyuka kwatankwacin nasa ta sa umar mana da tuna maka babban khalifan na manzon Allah sallallahu na biyu wanda ya rugurguza daular rumawa da na farisawa a lokacinsa biyu daga cikin na biyu daga cikin wanda aka musu albishir da shiga aljanna ga su zubair ga su talha ga su sa'ad ga su sa'id ga su ali duka sunaye ne ga su Uthman bin Affan duka mutu ya sa suna iri waɗannan ya fi masa ta san ɗan adam akwai ka one in town shi dai ya ji yana da wani irin sunan da duk duk cikin mutane ba mai sunan ina fata an gane to garin zakuro irin wannan sai ka tsallake ma irin waɗannan na sahaban ka tsallake na annabawa ka tsallake irin wanda ake dangantawa ga sunayen Allah ɗin mutum ya zaƙulo wani irin suna ma malam da ya ga kalma da larabci kawai ma malam bai taɓa jinta ba sai ya manna wa ɗansa sai ka samu akwai asafihu akwai tarkibu akwai attarkibu duk irin waɗannan sai ka ji sunaye ga sunan kawai da hmm? wani wani sunan menene wani as-safahatu safahatu nan wajen in ka je sultan road kafin ka isa su garkuwa ga wani abin nan safaha safaha wauta kenan sai ya kulu sufaha minan nas ne safahatu aka samu mutum kan idan ya hada kalma sai ya manna kawai ba ruwan shi kalma da in dai ka gaba da hausa ka santa ba in ka faɗe ta ya kamata ka san ma'ananta in ka gaba kalman hausa ba ne tana soundin larabci larabci ka zo ka tambayi masana larabci ni ka menene as-safahatu sai a ce maka wauta ka ce kai ka ina ina wani kuma zai bude kamfani ne sai ya yanko sunan shi ya yanko na matan shi ya yanko na wancan ya yanko na wancan sai ya yi fomin sai ya bashi irin safahatu s din watakila safiya ne ko sani fafa din sai ka samu ko fatima ha'un din halima tu din wani abu ne heya a fomin safahatu to amma kaga ai ya baka wani ma'ana ne kalma he ka ji ba ta hausa bace to duk irin waɗannan ya kamata a rika hattara da su idan wani sa'i kana koyar da yara a nan ma malam idan ka zo rajistan yara ko kana kiran rajista sai ka kira suna na ban mamaki suna na ban mamaki da kai a larabce ka san wannan ba suna bane amma shi a wajen shi tunda dai one in town ne ba wanda aka taba kira da shi sai ɗansa shi wannan kawai ya burge shi to Allah ubangi ya rufa mana asiri daga nan aka samu su lantana lantana lantanalul birra ne wanda muka fassara jiya hatta tun fi komin matu hibbun sai a ce lantana kawai ya cire tanalu din ban lantana haka za ka tarar Allah rufa mana asiri a rika tambaya dai kafin a sa suna domin suna yana da tasiri shi yasa ake samu suna masu ta a sa mutum al'amin amintacce as-siddiq mai gaskiya al-bashir mai albishir to wannan baki na kira wannan na kiran suna wannan na kiran har ka ga bakin wani ya yi tasiri ga mai sunan sai ka ga ya ɗabi'antu da irin ɗabi'an mai sunan eh? idan ka sa mutum jagus to zai rika maka ayyuka ne irin na yan jagus daga tafiyan shi ma in ka gani zaka san jaga ne wannan ina fa in ya kwabo maka wani abu ya ce ai dama jaga ne sai a ah, ya dace ina fata an gane ko to haka zaka tarar idan mutum aka sa masa suna mai kyau zaka ga yana so ya rika ɗabi'antu da irin sunayen idan aka sa masa sunaye irin na ɗan abun nan niga to zaka ga da tuturarsa da tafiyansa da maganganunsa da ɗabi'unsa da mu'amalansa duk yana so ya nuna maka irin shi ni gane dama kada ka yi mamaki don ya maka Allah ubangi ya samu dace sai tambaya ta kusa da ƙarshe ya yace assalamu alaikum da fatan malam zai sha ruwa lafiya malam ko menene hukuncin mai sauraren kaɗe-kaɗe alhali yana cikin azumi wannan haramun ne tun ma ba kafin ma azumin ma da bayan azumin ma duka kiɗe-kiɗe haramun ne amma a cikin azumin ya fi tsanani domin ma'anan azumi ka kame dukkan gaɓoɓinka daga abin da Allah ya haramta kunnuwa suna daga cikin azuminsu shine ka kame su daga jin gulmace-gulmace da kuma irin waɗannan waƙe-waƙe ɗin gaba ɗaya ba su da alkhairi kuma Allah ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ulan lalle jinka da ganinka da zuciyanka gaba ɗaya za a tambaye ka su gobe kiyama in ji Allah subhanahu wa ta'ala kiɗe-kiɗe kuma gaba ɗaya manzo Allah ya kira su mazamiru shaitan busa ne na shaitan wanda za ka ga duk wata kiɗa ba abinda take dasa maka in ba sha'awan fasikanci ba a sai ya ce haka kuma kowane irin kira za a yi ga masu keke na pep waɗanda akasarinsu idan sun ɗauki yan uwa za ka ji suna sanya kaɗe-kaɗe wanda aka ɗaukan sai su musu nasiha yawa marra aminkum munkaran ya hau kanka kai da aka ɗauka a keke na pep ɗin yawa ka an ɗauke ka a keke na pep an sa kiɗa sai ka yi wa'azi marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa illam fa bi yawa kai da ka hau keken na fifin hika masa nasiha wani ai wannan kiɗan ba alheri a cikinsa ka sa wa'azi mana wataƙila wani ya ƙaru da kalma a ta dalilinka ya ƙaru da wani abu na musulunci a ta dalilinka eh ya ji bayanin alwala wani malami yana bayanin alwala wani malami yana bayanin tauhidi wani yana bayanin wani hadisi ko wani al'amari na zamantakewar rayuwa tsakanin namiji da na mace kaga kafin ya sauka ya karu da wani abu to kaga ka samu lada kai mai keke na pep wannan ya shiryu a ta dalilin hawan keke na pep ɗinka kuma ka zamanto mai isar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayatan baka iya da harcin ka ba amma ka so kaset kasa wannan sai kaga Allah yana yi wa sana'ar ka albarka amma duk wanda ya shiga wajen sai ka shafa masa abinda Allah ya haramta sai ya ji da kunnensa wannan bai dace ba wannan bai dace ba ya kamata a rika jawo hankalinsu ana musu nasiha sai ya ce a ƙarshe wa zai kira yi kira game da attajiranmu da suka attajiranmu da su haɗa kai waje guda ta hanyar shawo kan wannan babbar matsalar tashin farashin kayayyaki lokacin azumi wato sufuri da menene kayan abin nan ta Allah wangi ya sa su gane in ka taɓo sai su ce su ma sun sayo da tsada ne daga menene daga menene Allah da ya san daga ina ake samun matsala amma mun san duk wanda ya sauƙaƙa abu mai wahala Allah yana sauƙaƙa masa a al'amuran rayuwarsa na duniya da lahira wanda ya rufa musulmi asiri Allah maɗaukakin sarki yana rufa masa a duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rahimallahu yani eh, rajulan samha abdan ko ko rajulan ne samhan idza ba'a samhan idza ishtara a ma'anan hadisin Allah ya ji kan mutumin da yake sayowa abu cikin sauki ya sai da shi cikin sauki Allah ubangi ya samu dace waɗannan su ne tambayoyi na jiya da na shekaran jiya da suka makale kenan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu koma suratu Ali Imran mu tashi akan aya ta casa'in da uku kan mu ne bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن نزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين na'am wannan aya mai albarka kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin tana da dalilin sauka yahudawa ne suke cewa al'umman musulmi me yasa suke cin naman raƙumi me yasa suke shan nonon raƙuma suna cewa kuma suna kan shari'an annabi ibrahim to in suna kan shari'an annabi ibrahim da annabi ibrahim suke kwaikwayo annabi ibrahim suke bi sunnarsa suke bi kan aƙidarsa suke to me yasa suke cin naman raƙuma da kuma nononsu suka tarar da manzon allah sallallahu suka faɗa masa haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu tabbas muna kan tafarkin annabi Ibrahim na yaƙi da shirka da tabbatar da tauhidi ta Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aikin naman raƙumi da shan nononsu tabbatacce yake na halaccin cin shi da shan nonon tabbatacce yake a shari'an annabi ibrahim tun fil azal ba inda aka haramta sai yahudawa suka ce a'a ai mu duk wani abin abinda kaga muna haramta shi a yau to haka yake a addinin annabi ibrahim kun ga suna naciya ce lallai fa su yan annabi ibrahim ne bayan a can allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa mata kana minal mushrikin to amma su duk inda ka zauna su ce su aqidan ibrahima suke bi annabi ibrahim nasu ne su suka fi cancanta ga a danganta su ga annabi ibrahim to sai suka ce duk suka ce annabi duk abinda da kaga muke haramta shi a yau tare da naman raƙumi da shan nonon raƙumi da sauran abubuwan da kake gani ya muhammad mu nan mun haramta wa kanmu to haka suke tun fil azal tun zamanin annabi ibrahim haka suke to sai manzo Allah sassale ce ƙarya ne mu kuma mu ne muka fi cancanta ga annabi ibrahim mu muna halatta shi to shine sai Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ayan yanda annabi sallallahu zai samu hujja na tattaunawa da su da kafa musu hujja sai Allah ce kullu ta'ami duk wani nau'in abincin da ka sani kana hillan libani isra'ila da can halal ne ga banin isra'ila babu wani abincin da aka toge aka haramta musu dukkan wani abinci da ka sani da can halal ne ga eh, eh, bani isra'ila ‘ya'yan isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai dai shi abun da isra'ilu din ya haramta wa kansa isra'il shine annabi yaqub alaihi salam to ‘ya'yansa goma sha biyu ɗin nan da suka hayayyafa suka hayayyafa kowane ɗa ya hayayyafa ya dangi da jama'a da yawa sai aka kira 'ya'yan shi goma sha biyu dinnan da abin da suka hayayyafa su ne banu isra'il su goma sha biyu dinnan su ne aka yi fama da su da annabi musa ya buga dutse eh, eh, fanfajara min husna ta asharata aina wato kofa eh, goma sha biyu daidai yadda su waɗannan ƙabilun banin Isra'ila to si Isra'ilu ɗin shine mahaifinsu annabi Yaqub ma'anan Isra'ilu da harcen Ibraniyanci shine Abdullahi bawan Allah mutumin kirki mai bautawa Allah su suke si suke kira Isra'il to annabi yaqub haka suke kiran shi isra'il ƴaƴan da ya haifa din ne banu isra'il to shi annabi yaqub yayi wani irin ciwon da likitoci suka ce irkun nasa sunan ciwon irkun nasa sai mu likitoci suka ce ya nesanci naman raƙumi da kuma nonon raƙumi shi ne kawai zai zamanto dalilin da zai sa ya samu sauƙi daga ciwon da yake fama da shi su kuma da suka ga annabi yaqub baya ci baya sha ba wai don ya haramta wa kansa bane a'a ya bari ne saboda ya samu lafiya daga cutan da take damun shi su ma sai suka haramta wa kansu to kasance annabi yaqub din dan annabi ishaq ne sannan kuma dan annabi Ibrahim sai suka danganta ce ai babansu dalilin da ya sa ya haramta cin nama raƙumi da shan nonon nan ai ya samo asali ne daga kakansa annabi Ibrahim shi kuma ya haramta ne on his own kaman kai ne ka ce baka da lafiya akwai irin abubuwa da likitoci ko kuma malaman eh, eh, masu maganin gargajiya suke ce ka nesanta akwai wanda za a ce nesanci shan man ya nesanci shan man gyada ina akwai wanda za a ce ya nesanci cin nama menene jan nama ko ba haka ba yanzu akwai wanda za a ce ya nesanci duk wani abu mai suga mai zaki irin su juice saboda mai saboda diabetes da yake fama da shi kawai kai daga ganin ba ka san juice ba ka cin eh, abin eh, tuwon masara ko sai a ce kawai ka haramta ai haram ne wannan abu ne wanda yake personal wanda ya shafi shi annabi yaqub shi karan kansa kawai kamar yadda annabi sallallahu ya haranta wa kanshi zuma da Allah ce ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma a ahallallahu laka tabtaghi marbata azwajika to wannan shine naturally zaka ga akwai abinda mutum bai son ya ci akwai wanda bai son ya ci naman akuya wannan akwai wanda ba sa ci kwata kwata akwai wani kuma saboda wata lalura ne ya guji abun to sai sai suna ta sukan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya saba tafarki da aƙida da shari'an annabi Ibrahim shine Allah ya ce duk wani abincin da ka sani halal ne ga banu Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi sai dai abinda shi Isra'ilu wato annabi Yaqub ya haramta wa kansa saboda wata lalura kuma wannan abun ma gaba ɗaya ma min qabli an tunazzala at-taura tun kafin a saukar da at-tauran ma a san ma at-taura zai zo saboda haka idan har suka ce maka addinin su ne ya haramta yana haramcin cin naman raƙumi da kuma shan nonon ya tabbata a tauransu kun ka faɗa musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'atu taurati su ɗauko attauran su kawo shi gabanka idan suka kawo fatluha a karanta attauran daga farkon shi har ƙarshen shi akwai inda aka haranta musu cin naman raƙumi da shan nonon raƙumi su ka a karanta shi a gaban ka a to z in kuntum na inda gaske suke yi in suna da gaskiya su ɗauko littafin nasu a karanta shi a to z daga farko bi ma'ana har ƙarshe za a samu inda Allah ya haramta musu cin naman raƙumi da shan nonon su tun da ba su iya kawowa ba tunda ba su iya kawowa ba suka tabbatar suka kawo hujja daga littattafansu din to famaniftara alallahi kaziba min ba'di zalika duk wanda ya sake kirkiro wani ƙarya ya danganta shi da Allah cewa Allah ne ya haranta kaza ya haranta kaza alhalin babu shi to fa'ula'ika humuz zalimun waɗannan su tabbatar su ne azzalimai waɗanda suke madawwama a cikin wutan jahannama domin sun kirkiri ƙarya sun dangana ga Allah to aka yi aka ce su kawo suka ƙi su kawo suka ƙi inda aka ce naman raƙumi da nonon haramu ne suka ƙi kawowa shi kuma annabi sallallahu shi kuma ya ce halal ne to shine tunda sun gaza kawowa to kul sadaqa Allah ya Muhammad ka ce Allah yi gaskiya Allah ya yi gaskiya Qur'anin Allah ya faɗi gaskiya ba inda aka haramta cin naman raƙumi da shan nono saboda haka ya ku musulmai ya kai muhammad da mabiyanka fattabi'u millata ibrahima ku bi ta farkin annabi ibrahima din nan dai sau da kafa ta aƙida hanifan farkin da babu shirka babu ƙarya ga allah babu kirkire-kirkire da za a yi a danganta su ga allah shi annabi ibrahim din nan da nace ku bi ta farkinsa. wa ma kana minal mushrikin baya cikin mushrikai irin yahudawa baya cikin mushrikai irin shirkan da kiristoci suke yi waɗanda suka ce uzairu ɗan Allah ne baya cikin su waɗanda suka ce isa ɗan Allah ne baya cikin su waɗanda suka ce mala'ikun ƴaƴan Allah ne baya cikin su saboda haka shi hanifan miƙaƙƙe ne kawai wanda yake tsantsanta ibadarsa ga Allah ba tare da ya haɗa shi da kowa ba ku bi tafarkinsa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وضع للناس ببكة مباركا وهدى للعالمين Allah maɗaukakin sarki wannan ayar ita ma ya saukar da ita ne don raba gardama tsakanin musulmai da Yahudawa. domin yahudawa suna cewa mafi girman ɗaki mafi girman darajan ɗaki shine masallacin ƙudus domin nan ne dukkan annabawa suka fuskanta idan suka suna sallah yayin da suke raye kuma nan ne wajen hijiransu nan ne matattaransu nan ne komai nasu saboda haka baitul baqdis masallacin kudus yanzu da yake can falastin eh, wanda yahuda suka mamaye shi suna alfahari suna takama cewa shine daki mafi daraja a doron kasa su kuma musulmai suna cewa ƙarya ne ɗa ka'aba ne wanda yake makka shine fi daraja to sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayan na yace inna awwala baitin lallai haƙiƙa farkon ɗakin da aka wubi alinnasi aka saukar wa mutane shi a doron ƙasa shine lallabi bi bakkata wannan da yake makka wannan da yake makka wato ɗakin mubaraka ne ko kuma makka ɗin nan waje mai albarka wa hudan don ya zamanto ɗakin ya zamanto shiriya ne na ga dukkan mutanen duniya ga dukkan mutane ko kuma halittun Allah za a je a yi ɗawafi a nemi gafaran Allah a yi ɗawafi a nemi biyan bukatu a yi ɗawafi a nemi a kariya da tsari a yi ɗawafi a nemi shiriyan Allah ya Allah ka tabbatar da ni akan tafarkinka ya zamanto mafuskantan mutane inda za su je su samo shiriyan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ɗakin Allah ya raba ya nuna cewa shine wanda yake bakkata ina za mu ga an ce bakkata maimakon makka to ya sauka akwai waɗansu kalmomi a cikin alkur'ani da za ka ga wani sa'i kalmomin da yaren hebrew ne Waɗansa sa'i kalmomin kuma za ka ga wannan kalman da irin lafazin waɗansu nau'in larabawa domin laraba nan suna nan kashi-kashi klan klan klan klan klan haka ina fata an gane ko kabilu kabilu kabilu to wata rana in wata kalma za ta sauka sai ta sauka da harcin waɗancan wata kalma in za ta sauka sai ta sauka da harcin waɗancan kamar yanzu misali wata kalma sai ka ga an rubuta ta da sakkwatanci ne kaga hausa ce amma ka ganta kana karanta ta da Sakwatanci, misali ina fada nakan fada ko nakan hidi na hidi musu menene na hidi musu daga jin wannan kalman hausa ce amma ta ina ne katsina eh na hidi na hidi masa yawa ina fata an ga ko na fada masa eh ko na gaya masa shi ma za ka samu duka ko daga gaya ne na gaya masa Allahu alam duka wannan irin wannan to a takaicin takaica akwai daga cikin clan wato eh, larabawa waɗansu harcin su ba sa iya faɗan mimun ba sa faɗa iya mimun idan za su ce eh, eh, mimun ba'un suke kiran mimun da shi idan za su ce makka sai su ce menene bakka bakka suke cewa to shi yasa hai ta sauka da wannan bakka anan bakkata bi ma'ana makkata to yana daga cikin bin tafarkin annabi ibrahim da Allah maɗaukakin sarki ya ce qul sadaqallahu fattabi'u millata ibrahim ko ku bi tafarkin annabi yana daga cikin tafarkin bin annabi ibrahima ɗin shine a rika fuskantar ɗakin allahn da shi annabi Ibrahim inda ɗansa Ismail suka menene suka gina shi suka ɗaga shi wa iz yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna ni laka ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم كنت ya gama ɗaga ɗakin ka'aba ɗin ne ya ce ya yi addu'a ya ce Allah ka karɓa mana wannan aikin da muka yi Allah ka sanya mu muna musulmai masu miƙa wuya gare ka da ni da zurriyata sannan kuma ka sanya su dukkan su al'umma ce musulma ka gafarta mana kurakuranmu kaga anan ya nemi gafara sannan ce ya Allah ka aiko da wani manzo daga cikin mutane wanda zai rika tsarkake su yana tsaftace zukatansu daga shirka yana hana su kaza kaza kaza duka ya faɗa to sai gashi kuma aka ce mu bi tafarkin annabi Ibrahim yana daga cikin tafarkin shine mu bi wannan ɗakin mu rika fuskantar wannan ɗakin da shi annabi ibrahim ya gina mu rika zuwa wajen neman tuba mu rika zuwa wajen domin samun shiriya da yardan Allah ina fata an gane ko inna awwala baitin wudi'a Alin nasi kenan shine farkon ɗaki anan sai Allah ya nuna shi yafi daraja shi yafi wancan domin yahudawa suna jin zafi matuƙa da aka canja alƙibla daga inda da ake kallo masallacin kudus aka dawo da alkiblan makka ne har sa ya ƙulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lahi al wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu inna allaha wasi'un alim eh ka ji wawaye suna cewa yau me ya fuskantar da musulmai kuma rana ɗaya. suka fasa suka daina fuskantar masallacin kudu suna fuskantar makka ka gaya musu wanda da aka fuskanci masallacin kudus din domin shi ne kuma mai wanda ake fuskanta a tamanan makka din haka za ka tara ina fata an gane wannan ɗaki na Allah ɗin da yake makka ɗin nan farkon ɗakin da aka saukar aka gina a nan fihi ayatun akwai waɗansu ayoyi da yawa a wannan wajen idan ka je menene aya sign abubuwan da za su ƙara maka imani abubuwan da za ka yi ka ƙara samun yardan Allah abubuwan da za ka yi ka samu gafarar Allah domin idan ka je ka'aba da sunan ka je umra ko ka je haji to akwai abubuwa da za ka yi a nan ka'aban da yawa kafin aikin hajinka ya karɓo kaga akwai ɗawafi Anan nan ake yi shi ma aya ce akwai safa da marwa ko ba haka ba shi ma a ake yi kaga aya ce akwai shan zamzam kaga shi ma aya ne sannan akwai alhajarul aswad bakin dutsen na a jikin ka'aba din wanda zaka zo ka tsumbata akwai hijiru isma'il sannan akwai maqamu ibrahim to sai yake Allah ce akwai ayoyi da yawa a wannan wajen idan kaje je daga cikinsu sai ya faɗi maƙamu Ibrahim fihi ayatun a jikin ka'aba din nan ɗakin Allah nan da yake makka akwai ayatun ayoyi bayyinatun bayyanannu ƙararraga sunan kana ganin su daga cikinsu akwai maƙamu Ibrahim sai Allah ya ware maƙamu Ibrahim saboda muhimmancinsa wa man dakhalahu duk wanda ya shiga inda wannan ɗakin yake garin makka kenan ko ya shiga ta'aba ko ya shiga farfajiyan inda ta'aba yake din to kana aminan ya zamanto amintacce ba a zubar da jininsa ba a kashe shi ba a ci masa zarafi ba a masa duk wani abu hatta dabba idan ba mai cutarwa ba ce ta shigo wannan wajen kanat aminatan hatta bishiyan da asali nan take ba a karya ta ba a sara ta ba a cizge ta daga inda take hatta dabba ta farauta in ta shigo wannan wajen wanda ake farauta ba a so maka tsorata ta karazanar da ita ta gudu ta bar inda take kwancin sai manzo Allah sallallahu ya zo ya faɗaɗa wannan wajen ina jin haramin makka ya haɗa har kusa da har wajen mina har wajejen su arfa aka shata haka zaka ga an sa waɗansu pillars kaman husumiyan masallaci aka zagaya in ka je na madina ma za ka fita wajen madina ka yi tafiya sosai can wajen su abin nan sukin fahad abin nan inda ake buga qur'anin na wannan za ka tafi wajen uhudu ka zagayo ta can ta sukul haraj yawanci za ka ga an sa filoli nesa ma da madinan ma sai ka fita madinan ka bar wuraren da babu gidaje sai ka ga fila a can a ce maka haram ends here haram ya kare a nan in kuma shigowa za ka ce haram start here haram ya fara daga nan an faɗaɗa shi gaba ɗaya to duk wanda ya shiga wannan farfajiyar to ya zamanto amintacce ya zamanto amintacce kar ka cutar da wani kar wani ya cuce ka kada ka yi sata kada ka shiga da kasakasai na fina-finan hausa waɗansu in za su je makka haji ko za su je umra sai su tattara fina-finai wai za su kai ma yan uwansu da suke can su kalla ko su sayar to ba a shiga da wannan ko a shigar da littattafai na waɗansu gurɓatattun aƙida wanda ba aƙidan manzon Allah bane ba aƙida bane da ya ginu akan littafin Allah da sunna manzon Allah ba a shigar da waɗansu littattafai da za su gurɓata aƙida a wannan wajen duk wanda ya shiga da wannan wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim Allah ce wanda ya attempting ma kawai ya shiga da su sai na ɗanɗana masa azab bai ma shiga da su ba yayi attempting kawai bai samu dama ba Allah ce sai na ɗanɗana masa azaba balle kuma a ce ya shiga da su ina ga masu shiga da kwayoyi da kayan shaye-shaye ina masu shiga don su yi sata ina masu shiga don su yanka aljihun alhazai ko abin nan lalitansu duk shi nan to shi yasa shiga wannan wajen tuntuni Allah ya sanya ka'ida yace alhajju ashurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja to fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj Allah ya yi woni sosai ya ja kunni amma waɗansu nan ne suke zuwa su baje menene su sheke ayansu ba sa ganin girman wajen ba sa ganin kwarginin wajen ba sa ganin abin nan wajen Allah ubangi ya rufa mana asiri nan za a nemi mata a cikin harami nan za a yi makin appointment da wata nan za a nemi matan wani alhalin shi kuma ya tura ta aikin haji nan ne za duk wata ta'asa da ka sani a nan tsakiyar haramin ma ake yi ba ma gefe-gefe ba tsakiyar haramin cikin garin makka ake yi haka za ka tara Allah ubangi ya rufa mana asiri Allah maɗaukakin sarki ya ce a nan wa man da na kana amina wanda ya shiga wannan jiyan ya aminta amma fa ba zai hana a yi wa mutum bulala ba idan ya yi laifi in kai ma wani kazafi za a maka bulala cikin harami idan kai sata za a yanke ma hannu hannunka ba zai aminta ba matukan ya miƙa zai sata karka ɗauka harami ne ka ce ba za a yanke mutum hannu ba idan mutum ya zina aka kama shi da shaidu za a shimfiɗe shi in bai taɓa yin aure ba a masa me a masa bulala ɗari idan kuma ya taba yi din a jefe shi a nan idan ya kashe kai a kawo shi a fille kansa idan kuka lura kusa da haramin makka madina nan ake da wannan filin inda ake sallah yanzu aka sa ƴan lemomin nan da nan ake kisasi a fille kai sai a bari sai ranar juma'a domin an fi haduwa eh, ranan ranar juma'a idan aka zo aka sauka juma'a sai a ce yau akwai kisasi za ma za a yi ta sanarwa a rediyo da tv yau akwai kisasi to sai ga in an je juma'a sai a fito sai a taru a wannan filin to yanzu idan ka zo fita ta can ta wajen baki'a ka fita ta baki'a can ka tsallake danja ƙarshen baki'a ka tsallake wannan danjar akwai wani gu da aka dan gina shi aka zagaye shi can ana sai da su timatir su kayan ganye ganye ne can wajen su a walai idan za ka je haji eh, eh, national commission ko haji eh, to nan din ne yanzu aka koma da kisasin a can nan aka koma da kisasin sai a fito da mutum a tsugunar da shi a sa masa doguwar hula irin ta sanyin nan wanda za ta rufe masa har nan shi ma mai kisasi shi ma max yake sa irin hulan nan ta ninjoji ne mai ɗan abin nan kar mutane su ganshi wani su yi makin in su ce wannan shi ya bige mana shi ma shi ne last din fitowa mota black maria da ake kawo nan criminal din idan aka kawo shi aka ajiye shi sai a zo a karanta dukkan laifufukan da ya yi a paper haka gaba ɗaya an bugo an yi typing a karanta ga abin da ya ga abin da ya ga abin da ya ga abin da ya sakamakon waɗannan laifufukan ga abin da Allah ya ce ya jawo ayoyi ya ja ayoyi ya ja ayoyi ya kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bisa waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan wani ya cancanta a fille kansa a zartas masa da haddi da makamantansu sai an gama karanta daga kotu an naɗi takardan shikenan shi wancan sai a masa magana sai kaga ya fito a mota da wani irin takwabi ma mana ka gani ni na ɗauka wani yanda ake faskare haka ake sare wuya ashe koya ake kawai wani haka kawai zai aje takwabi fiat kawai haka ga kai yana bungura na fata an gane kaga waɗansu sun suma a wajen sun faɗi suman mu ƴan sanda ma wani kaga masu ɗan eh, tare mutane a wajen kaga shi ma wani ya kife ya suma ya ga yanda kai ya abin nan na fata an gane wata rana aka yi shi a lokacin aikin haji na muna nan alhazanmu suka je kallo ma malam ana ya ci ka ina ina wani alhazanmu mutanen na suna na ashe da aikin su da ta'asan su da menene ne ana ta faɗa da makamantar su ji ba mutanen mu to Allah ubangi ya rufa mana asiri to Allah madaukakin sarki yace walillahi ala nasi hijjul baiti ko ba haka ba wato Allah yana da wani farilla da ibada da ya lizimta ta ya tilasta ta a wuyan mutane wannan haƙƙin da Allah ya ɗora ya lizimta a kan eh, wuyan mutane shine hijjul baiti hajjintan wannan ɗakin don a nuna darajan shi da alfarma ma duk shekara an wajabta maka ka je ɗaki kaga ana ƙara nuna ma yahudawa dai falalan wannan ɗakin sama da sama da wancan da suke eh, na baitul maqdis din to ziyartan ɗakin hajin ma eh, ɗakin Allah ɗin ka'aban ma yana ɗaya daga cikin rukunan addinin musuluncin ka kuma Allah ya wajabta ya tilasta ya tirsasa ne kamar zaka ce lifulanin alayya mi'atu naira Lifulanin fulanin li muhammadin alayya mi'atu alf muhammadu yana da wato haƙƙi a wuyana na naira dubu ɗari shine walillahi alan nasi hijjul baiti Allah yana da wani haƙƙi da ya wajabta ya ɗora a wuyan mutane menene haƙƙin ya Allah yace hijjul baiti hajjantan ɗakin Allah haƙƙi ne wajibi ne tilas ne amma sai Allah ya kawo condition yace manistata'a ilaihi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa kaga lillahi inna lamu lamu lillahi alan nasi alan nasi shi yake nuna cewa wajibi ne tilas ne farilla ne aiki Alayyi ala fulan hmm? inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in walillahi hijjul baiti ala nasi shine aya wato ya nuna wajibci kenan an zo an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi yace inna Allah qad farada alaikumul hajja hujju nabi sallallahu ya ce Allah ya wajabta muku aikin haji ku je ku yi sai su wani sahabi ya tambaya a fi kulli amin ya rasulullah kowace shekara ne ya zamanto wajibi sai an je manzo Allah ya yi shiru bai bashi amsa ba ya kauda fuskan shi ce a fi kulli amin ya rasulullah a kowace shekara ce ya rasulullah manzo Allah ya kauda fuskan shi ya yi shiru ya sake maimaita uku sai manzo Allah ce la a yace law qultu na'am la wajaba da na ce e din da ya wajaba a kanka kowace shekara ka je ko kana da guziri ko baka da shi ko kana da kudin aikin haji ko baka da shi sai ka taka tun yanzu ka fara zuwa da kafa ai waɗansu sun taka daga lagos ko sun zo har abuja lokacin da da da da shugaban ƙasa ya ci to kai ma sai ka fara takawa tunda ya zamanto wajibi sai ka auna nan da wata bakwai ina za ka tarar da sudan ina fata an gane ta ina za ka bi a kaga kanka yanzu a cadi can ka ganka a sudan in ma nan da shekara bakwai ne to ya ba dai eh kaje to ina fata an gane amma manzo Allah ya ce a'a marratan sau ɗaya ne kawai a rayuwanka in ka je hajjin nan shikenan ina fata an gane ko to kun ga anan sai Allah ya kawo haji kawai bai ce tamattu'i ba bai ce kirani ba bai ce ifradi ba kun ga Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul bait ya wajaba akan kowane mutane kowane mutum ya je ya hajjanci wannan ɗakin ina muka samo tamattu'i faman tamatta'a bil hajji bil umrati ila al hajji famastaysara min alhaji kaga tamattu'i kenan an samu tamattu'i a can nan an kawo hajji ne in general to waɗansu ayoyi sai suka bayyana akwai tamattu'i ta wajen sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu akwai kirani akwai haji zalla duk gashi nan duk wanda mutum ya ɗauka to sai ya niyyaci irin niyyar wannan aikin da ya ɗauka in tamattu'i ne ya ce in ya je miƙa ta ce labbaika Allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajji labbaika ya Allah na amsa maka yaushe aka kira ka da ka amsa yanzu lokacin da annabi Ibrahim ya gama gina Ka'aba gaba ɗaya shi da ɗansa annabi Ismail sai Allah maɗaukakin sarki ya umurci shi annabi Ibrahim ya ce wa'azin finnasi bil hajji ya tuka rijalan damirin ya atina min kulli fajjin فج li ليشهدوا منافع لهم ya kai ibrahim je ka shelanta mutanen duniya gaba ɗaya cewa allah ya wajabta musu hajji su zo su hajjanci wannan ɗaki annabi ibrahim ya ce ta ya allah muryata ina za ta riski mutanen duniya gaba ɗaya kamar kai ne ce da allah je ka tsaya nan gaba ɗaya ka kira mutanen duniya har na america ka ce ran kaza akwai kaza daga nan har na america su ji har na duniya su ji Allah ya ce annabi Ibrahim ka shelanta musu kai dai naka ka shelanta ni Allah zan isar da muryan taka ina fata an gane sai annabi Ibrahim ya hau waɗansu suka ce jabalu abi qubais waɗansu suka ce can a arfa ya tsaya ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah qad farada alaikumul fa hujju. Allah ya wajabta muku yin haji fa ku zo ku yi haji malamai suka ce sai da Allah ya ji yadda wannan maganan duk wani tsatson da yake duk wani dan da yake cikin tsatson namiji kafin ma a haife shi sai da ya ji wannan kiran shi yasa kana fadowa duniya kawai ana haifanka kana ɗan balaga kana tara kuɗi sai kaga kawai kai fa haji tukuna sai ka ji automatically hajin a zuciyanka kawai ina fata an gane to shine in ka je miƙati sai ka ce labbaika Allahumma ya Allah na ansa tun ran da annabi Ibrahim ya kira ka fa wai sai yau kace labbaika ina fata an gane yes domin a larabci in kana kiran attendance a aji Umar Ahmad ya ce labbaika Fatima Musa labbaika ko ba haka ba amsan kenan na'am kenan to in kace labbaika ina wai ranan ne fa ka amsa kira labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la to ranan ne ka amsa eh shine aka ce ah Allahu akbar wani ya amsa kira mana wani ko bai amsa ba ga kudin fa ga passport ga shi bai har yanzu ba a kira shi ba annabi ibrahim ya daɗe da kiranka ana gama gina ka'aba ya kira ka idan eh, in ba za ka je ba ne kawai wannan wata dabara amma ka ce ba a kira ka ba ƙarya ne ka zo nan da ayoyi wa ya kira ka zuwa america gamu wanda ya kira ka zuwa america gamu wanda ya kira ka zuwa london gamu wanda ya kira ka kasashen turai banda makka ta can ka an kira ka amma banda kana na kafin a san america ma allah na tuba tuntuni kawai an kira ka america ba bakake bane suka gina shi shiganta kuma ya zamo matsala ta fata an gane Allah ban ya samu dace to manistata'a sai Allah ya kaga wanda ya samu iko menene al-istita'a menene ikon da in ka same shi za a ce eh ka samu iko menene in baka same shi ba babu iko a wajen imamu malik yana cewa al istita'atu shine azzaduwar rahila guzuri kawai da abin hawa in ka samu guzuri da abin hawa haji ya zama to wajibi akan ka kawai ina fata an gane ko to waɗansu kuma sun kalli irin yanzu ɗin nan ya haɗa da passport visa kuɗin abin hawa jirgi bukin su menene duka allura in ta zama wajibi in baka yi ba ba za ka ba shikenan ita ma ta zamanto in ita ne kadai ta hana ka to baka cikin limanista ta'a ilaihi sabila kenan saboda menene saboda ba maka allura ba yawa idan ka je saudi airport na jidda ana diga abin nan na eh, polio ko yawa ana dan diga dan wannan abin da ake digawa in ka ce kai ba za a diga maka ba suka koro ka ka dawo to polio ya hana ka samun istida'a so istida'a din duk ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk wani abin da aikin haji bayyuwa sai da shi in ka same shi ka samu istita'a in baka same shi ba baka samu istita'a ba wa man kafara wanda ya kafurce ya ki yayi imani da tafarkin annabi ibrahim ya ki imani da ka aikin hajji a matsayin rukuni to fa inna allah lalle shi allah ghaniyun mawadaci ne dama anil alamin daga mutane ko kuma wanda Allah ya azurta shi da na zuwa haji din ya yi butulci ya ƙi zuwa to ya san Allah dama wadatacce ne aikin hajin ka in ka je din ai ba Allah bane zai karu kai ne ina fata an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa yana cewa duk wanda Allah ya bashi iko da dama da hali na zuwa aikin haji yaki yaje a rayuwarsa yaki yaki yaki har mutuwa ta riske shi yace falyamut yahudiyan aw nasraniyan falyamut yawma yamutu yahudiyan aw nasraniyan zai mutu a ranan da zai mutu innan in ma ya mutu ba yahude ko ya mutu a kirista option da za a bashi a ci ah, yau za a zare ranka amma ka zaɓa a ba yahude kake so ka mutu ko a kirista ka zaɓa ba dai a musulmi ba saboda rukunin musulunci akwai haji kaki cika shi an baka dama da hali da komai ina fata an gane ko to wannan shine to za mu zo gobe mu taɓo insha Allah shin haji alal fauri ne ko alal tarafi shin haji yanda in lokacin sallah ya shigo maza maza ake so ka tashi ka ko haji ana iya jinkirta bi ma'ana yau kana samun kuɗin da suka kai kujeran haji dole ne kawai wannan hajin ka biya kanka ko za ka iya jinkirta ka ce insha Allahu zan bari sai 2017 shin a ibada ce wanda ake yin ta da gaggawa da zaran ka samu na kujera kawai dole ne ka tafi ko kuma ana iya jinkirtawa shari'a tana kallon abu ka samu kuɗin a yau amma ana binka basu suka ka samu kuɗin a yau amma kana iya ciyar da iyalanka ka samu kuɗi a yau an kori yaranka a makaranta ka samu kuɗin hajjin a yau da zaka iya biya amma a gidan haya kake koya ne duka shari'a ta kalli wannan sai ta sanya in ana bin ka bashi to in ka kai suspending hajji in baka cikin limanista ba'a saboda bashi ya hana ka idan ka samu kuɗin yau ana biyan ka ana bin ka kuɗin haya baka samu istita'a ba me adamul istita'ati din al-ijar to duk malamai sun kalli waɗannan abubuwa da fata Allah madaukakin sarki mana muwafaka ya sa mu dace za mu dakata anan fa subhanaka allahumma a ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh